الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملفاتي قدوة أيوم uku دواتن Lumada al'akira dubu da da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma daidai da sha bakwai ga watan Januwari dubu biyu da ishirin da daya. Za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka zahiratu ba'fil iman al-asbab al-mazahir al-ilaj na babban malami a Sheikh Muhammad Salih al-Munajji. Idan ba manta ba mun fara bayani akan alamomin wato raunin imani a mutum mun ambaci abubuwa kamar guda hudu abu na farko shi ne muka ce yawan faduwa a cikin wato sabo da kuma aikata zunubi alama ne na raunin imani sannan kuma muka zo muka ambaci wato mutum ya dinga jin wato ke kasashen zuciya a cikin zuciyansa wannan shi ma alama ne na raunin imani sannan kuma muka ce rashin kyautata ayyukan ibada shi ma alama ne na rawar imani sannan kuma sun muka ce muka yi magana akan wato kasala a wani ayyukan ibada ina ganin muka tsaya saboda haka za mu tashi daga abu na biyar da malam ya kawo a cikin littafinsa daga cikin alamomin raunin imani yace wa min al-mazahir har wa yau yana daga cikin alamomin wato raunin imani shine ku sadr wato mutum ya dinga jin kunci a kirjinsa ya dinga jin kunci a zuciyanka wata dayyul mizaj kuma mutum ya dinga jin canjin yanayi yanayinsa ya canza duk sanda yake tare da mutane ba zai saki rai ba wani shi ba su shi shine rashin sakin rai dinga jin fishi haka da mutane yace hatta ka an na alal insan tsikalan kabiran yanu'u bihi har kamar mutum akwai wani abu mai nauyi babba a kansa wanda yake sanya masa nauyi a lokacin da yake mu'amala da mutane yace fa yusbihu sari'u tadajjur sai ka gan yana da saurin fishi a lokacin da yake mu'amala da mutane wa ta'affu min ajna shay kuma ya dinga jin an dame shi daga mafin karanci abu a ta'affu ne balarabe idan ka dame shi sai ya ce uf ina fatan ganin sai sa Allah ya ce wala taqullahuma uffin ne mana abu abu kadan ka dinga ji kawai kamar an dame ka yadda wa yash'uru bidik min min tasarrufat nas hawlahu kuma ya dinga jin kunki saboda harkokin mutane da suke kewaye da shi wa tazhab samahatu nafsi kuma wato gabaja yafiya ko kuma hakuri na ransa gaba ya tafi baya baya baya ya hakuri da mutane yace wa qad wasafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi qawlihi hakika manzo Allah ya sifanta imani da sa al-imanu as-sabru was-samaha manzo Allah ce imani shine hakuri da kuma yafiya yanzu mutum zaka yi hakuri da a ayyukan mutane kuma ka iya yafi musu ka saki ranka da su yace wa wasafa al-mu'min bi annahu ya'lafu wa yulaf haka kuma manzo Allah ya sifanta mu'mini yace mu'mini shine wa ya'lafu wa yulaf ya'lafu yana sabo da mutane yana sabawa da mutane wa yu'laf shi ma ana sabawa da shi yace wala khair wala khaira fi man la ya'lafu wala yulaf babu alkhairi a cikin mutumin da baya sabo da mutane kuma ba a sabo da ku fahimci wannan me zai sa ka saba da mutane kuma mutane su saba da kai shine hakuri da mutane da kuma kyautata mu'amala da su ko ka bane wanda ba ya hakuri ya jure wato halin mutane ba yadda za a yi ya yi harka da mutane sauraka mumini shine wanda yake sabo da mutane kuma shi ma ana sabo da babu alikaira cikin mutumin da ba ya sabo da mutane kuma mutane ba sa sabo da abu na gaba ma ce wani min mazahir zafin iman yana daga cikin alamomin raunin imani adamu ta'assuru bi ayatin qur'an shine rashin tasirantuwa da ayoyin alqur'ani la bi wa'dihi zai zama to baya tasirantuwa da alkawarin alqur'ani a cikin alqur'ani akwai ayoyi da dama da suka magana akan alkawarin alkhairi ga mu'minai Allah ya alkawarin aljanna alkawarin kyakkyawan sakamako mutum ya karanta da waɗannan ayoyi ya zama to baya jin komai a ransa wala bi wa'idihi haka na kuma baya tasirantuwa da ayoyi da suke tsorotarwa da azaba cikin alqur'ani Allah ya tsorotar da mu da azaban kabari ya tsorotar da mu azaban wutan jahannama mutum ya karanta waɗannan abubuwa baya jin komai a ransa wala bi amrihi wala nahi haka kuma baya tasirantuwa da umurni alqur'ani ko kuma hani abinda qur'ani ya hana wala fi wasfihi lil qiyamah haka kuma baya tasirantuwa da sifofi ranar tashin kiyama da Allah ya ambata Allah ya ambaci ranar tashin kiyama da abubuwa da dama na ban tsoro amma kuma mutum ya karanta ko a fassara masa amma kuma baya jin komai a ransa yace fa da'iful iman yamallu min sama'il qur'an mai raunin imani yana gajiya daga sauraron alqur'ani wala tutiqu nafsuhu muwasalatu qira'ati na kuma ransa ba shi da karfin ci gaba da karatun alqur'ani duk sanda yace fa kullama fataha almushaf kada an yuglikahu duk sanda ya bude alqur'ani nan take kuma sai ya ji bari ma ya rufe kawai in ya karanta shafi da shafi biyu sai ya ji ya gaji sai ya rufe alqur'ani baya faro haka dukkanmu muna jin wannan wani lokaci zaka ji ka bude alqur'ani amma kuma za ka jin karantawa sai ka rufe amma kuma wani lokaci ma mutum yana kallon TV ga tasha ana an sa kira'a sai jiransa baya so sai ya canza zuwa wani tasha inda ake ake ake ake kida ko haka duk wannan alamomi ne na raunin imani ina ba ta gane alamomi ne raunin imani idan mutum ya samu irin wannan akan sa to ya kamata ya yi aiki akan zuciyarsa abu na bakwai malaitin wa minha daga cikin alamomin al-ghafla anillah shine zama mutum yana rafkanuwa Gaba barin Allah fi zikrihi wajen yin zikiri ko wajen tuna da Allah wa du'a'i aka kuma wajen yin addu'a wajen kira ga Allah subhanahu wata'ala yace fa yasqulu dhikr ala zakir sai zikiri ya dinga ma mai zikiri nauyi yana so ya karanta azkaru sabal masa amma kuma yana jin nauyi ya bude wayansa ya karanta ko kuma ya bude hisbu mafi ya karanta ba zai iya ba wa idza rafa yadayhi liddu'a haka na kuma idan mutum ya daga idan ya daga hanayensa don yayi addu'a sur'anu ma yasbiquhuma nan take kuma da sauri kuma sai ya gan ya ajiye hannunsa wa yamdi kuma ya tafi ya daga hannu zai addu'a amma kuma ba zai yi jure ya nace cikin addu'ansa ba alhali kuma Allah yana so mutum ya dinga maimaita roƙonsa ya dinga ya nace a cikin addu'a amma mutum da zara ya daga hannu yi kadar ko sai ya ajiye hannunsa sai ya tafi ita wa qad wasafa Allahu al-munafiqin bi qawli hakika Allah ya sifanta munafikai da fadin sa wala yadhkuruna Allah illa qalila munafikai su ne waɗanda ba su ambatan Allah sai da ne sai kadan kawai suke saraka idan muke zama to haka to akwai raunin imani tare da shi abu na gaba ma ce wa min mazahiru dhafil iman yana daga cikin alamomin raunin imani adamul ghadab idan tahakat idan tuhikat maharimillah wato rashin fishi duk sanda aka aikata abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta a matsayin ka na mumini na musulmi idan ka kan ana aikata sabo ya kamata abun ya baka haushi saboda mai an taka dokokin Allah subhanahu wataala ina fata mun gane mala ce me ke jawo wannan yace li anna lahabul ghair li anna lahabul ghira fil qalb qad intafa saboda wutan wato kishi a zuciya ya riga ya mutu baya ba shi da kishin addini sa to ga yana gani ana aikata sabo baya jin komai a ransa ban ma kila ma yace a kyale su su yi mana ina ruwanka yace fa ta'attalat al-jawarih Anil al-inkar sai zama to gabbobin jikinsa sun kasa yin inkari ga wannan abu sabon da ake yi wala ya'muru sahibahu bi ma'ruf me irin wannan zuciyan baya umri da abu abu na alheri wala yanha anil munkar kuma baya hana abunki wala yatama'ar wajhuhu kaffu billah baya bata fiskansa saboda Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasifu hadha al-qalb manzo Allah sallam yana sifanta irin wannan zuciya al-musabi wanda ya kamu da da rauni da kauli fil hadisi sahih manzo Allah yana fada cikin hadisin sa ingantacce yake turadul fitan ala al ana bijirar da fitintinu akan zukata yace kal hasir udan udan kaman da taburma sanda sanda yau kaga wannan fitina gobe kaga wannan fitina bibi kaga wannan sabon ko kuma abubuwan shawa kai ta gani kai ta gani kamar irin wannan taburman da ake saka shi kun irin wannan taburman ko ya wato, haka ake bijo ma zukata da fikin jinu yace fa ayyukan ashrabaha duk wani zuciya da ya shanye wannan fitintinu mana yace ai dakhalat fihi dukhulan taman duk da irin wannan fitinu sun shige ta shigowa na karshe gaba da yace nuqita fihi nuqtatan sauda sai a sa masa dugo baki a cikin zuciyarsa أي نكتة في نكتة أي نكتة فيه النكتة إذا حتى يصل الأمر إلى أن يصبح kama akhbar alayhi salatu wasalam har lamarin ya kai ga mutum ya waye gari ya zamanto kamar da manzo sallallahu ya ba mu labari fi akhir hadith a karshen wannan hadisi yace aswad marba wato zuciyansa ya zamanto ba bakin kirin ba baki da yake da kura a kansa shine aswad marba yace bayadun yasir yukhalitu as-sawad mana baki ne wanda kamar an an garwaye shi da abu fari Ya ce kalkuz mudakhiyan sai zama to kaman kwarya wanda aka juye sama bisa kasa shine ma'ilan mankusan ce la ya'rifu ma'arufan irin wannan zuciya bai san wani abu na alheri ba wala yunkir munkaran baya kuma inkari wani abunki illa ma ashraba min hawa sai da duk wani abun da son zuciyarsa na so kawai cikin baya gano wani abu na alheri kuma baya gano wani abu na ki sai abun da ya zo daidai da son zuciyarsa yace fa hada to irin wannan zala min qalbihi hubbul ma'ruf wato son alkhairi ya bushe daga zuciyarsa wa karahiyatu munkar haka kuma kin abun kiyama wasawat inda wasawat indahu al'umur kuma al'amura sun zama daya a wurin sa babu bambanci yace fa man ladhi yadfa'uhu ila al'amr wan nahi to irin wannan menene zai tunkule shi zuwa ga bin umurni ko kuma hannuwa daga abun da aka hana yace bal innahu rubbama sami'a bil munkar yu'malu fil ard yace me yuwa ma ya ji labarin wani abun ki da ake aikatawa a bayan kasa fa yarda bi sai ya yarda da wani abun da ake aikatawa fa yakunu alaihi min al wizr mithl wizr man shahadahu sai ya zamanto yana da laifi irin laifin wanda ya halarci wannan sabo shi fa baya wurin inda ake aikatawa amma ya ji labari kuma zuciyarsa na so to saboda son zuciyarsa sai zama to sai a rubuta masa laifi kamar yana wurin san da ake aikatawa kun fahimci wannan shine fa yakunu alaihi min alwizr mithl wizr man shahadahu fa akrahu sai zama to yana da laifi irin laifi wanda ya halarci wannan sabon kuma ya yarda da shi kama zakar alaihi salatu wasalam fil hadith as-sahih kamar da manzon sallam ya ambata cikin hadisi ingantacce yace idza yace idza umilat al-khati'a fil ard idan aka aikata laifi a bayan kasa kana man shahadaha kana man shahidaha fa karihaha sai zama to wanda ya halarce ta ya san da aka yi fa karihaha amma kuma ya kyamaci abu a zuciyarsa wa kala marra man ankaraha a wata hadisi manzo Allah wanda ya kyamace ta yace kaman gaba anha to zai zama to kaman wanda baya nan san da aka yi yana wurin san da aka yi amma kuma saboda ya kyamace abun a zuciyarsa sai ya zama to kaman baya wuri. yace wa man gaba anha wanda kuma baya nan san da aka yi faradiyaha amma kuma ya yarda da abun da aka yi kana kaman shahida sai ya zama to kaman wanda ya halarce ta fa hada fa hada rida minhu malaka wannan yardan da yayi daga gare shi wa huwa amalun qalbi alhali wannan yardan aiki ne na zuciya auratahu manzilata shahidi wannan shi ya gadar da shi matsayin wanda ya halarci wannan abun a laifi saboda ya kamata ku kiyaye wannan abu wannan abu yana da hasari sosai wani lokaci za ka samu an aikata wani abu mara kyau a wani gari ba ka nan ka zo ka bude facebook dinka ga shi na an kawo sai ka yi comment ka yana da kyau mun gane wannan sai ya zama to ka wannan garin asali tun da ba ka wannan garin kamata a ce ba ka da lada ba ka da laifi ko to amma yanzu saboda ka yi comment ka yi liking ko ka yi comment da ke nuna cewa ka yarda da wani abu sai zama to kana da laifi kamar wanda ya halarci wannan abu je a wurin tafsiri yana ba mutane misalin abin da ya faru a Kaduna kwanakin baya da aka ce za a yi sex party ko ba kun ji wannan labari aka ce za a yi sex party 'yan Rufai ya hana aka kama waɗanda suka suke shira wannan abu daga baya ma ya turo bulldozer da yake shi mai rusau da ake ce da shi ko aka je aka rusa wannan hotel din idan ka shiga jaridan da suka dauki waɗannan labaran online ko kuma a facebook sai ga har da musulmi suna cewa ai ga freedom in Nigeria me yasa zai je hana su kana nan lokaci ko kana Lagos ko kana wani gari an aikata zunubi ko wani abu a a Kaduna baka nan amma kuma na kana da laifi kamar waɗanda suke shirya wannan abu saboda me ka nuna ka yarda da wannan abu ina mata mun gane ka nuna ka yarda da wannan to ka ya kamata mutane su kiyaye irin abubuwan da suke lakin a comment din su na Twitter ko na haka saboda me za ka iya samun laifi wanda yake wurin alhali kuma ya kamata ce ba ka da lada ba ka da laifi bal inda kai ma ka rubuta cewa wannan abun ba kyau wannan da kai sai ka samu lada ina fata mu gane na'am to ga irin waɗannan abubuwa abubuwa ne alamomi na rashin imani na na raunin imani abu na tara mana ce wa minha hubbu zuhur daga cikin alamomin rashin raunin imani shine hubbu zuhur wato son girma da daukaka yace wa hadha lahu suwar wannan yana da fiskoki daban-daban mina daga ciki ar-ragbatu fi ri'asati wal imara kike zama yana da kodayin jagoranci da shugabanci son girma da daukaka saboda yana so ya zama yana son shugabanci yace wa adamu takdiril mas'uliyya wal khatar kuma ya zamanto baya kaddara nauyin shugabanci da kuma hatsarin da ke cikin ta kawai shugabanci yake so baya kallo cewa wannan abu ba akwai akwai mas'uliyya akwai nauyi da ke zuwa tare da shi akwai aiki a cikin shi ko kuma akwai hatsari a cikin duk wannan bai dame shi ba ce wa hadha alladhi hazzara minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da manzo Allah ya mana gargadi akan sa bi kauli da fadin sa innakum satahrisuna ala al-imara manzo Allah ce lallai za ku yi kodayin shugabanci wa satakuna nadamatu yawmal qiyama kuma zai zama maku nadama a ranar tashin kiyama yace fa ni'mal murdi'a yace ma dalla da mai shayarwa wa bi'sal fatima kuma mai yaye ta yi muni me ma na wannan magana wato manzo Allah yana kwatanta jin dadin mulki lokacin da mutum ya same ta da kuma bakin ciki na rasa mulki yana kwatanta wannan da irin jin daɗi da jariri yake samu a lokacin da yake shan nono kusan jarirai suna jin daɗin shan nono ko yawa to lokacin da mutum ya samu mulki yake jin daɗin shi to kaman dadin da jariri yake samu ne lokacin da yake shan nono lokacin da mutum kuma ya zo rasa wannan mulki bakin ciki da yake ji irin bakin ciki da jariri yake ji ne a lokacin da aka zo za a yaye shi kun fahimci wannan wannan shine ni'mal murdi'a wa bihatil fatih mun gane wannan yace mana ya kar mana bani yace qawluhu ni'mal murdi'a ma da Allah da mai shayarwa yace ai awwalwa wato farkon ta farkon mulki kenan saboda me yace li anna ma'aha al mal to a lokacin kana tare da dukiya wal za ka samu matsayi wal za ka samu abubuwan jin daji ina ba ta mu gane yace wa qawluhu bi'sal fatima me yaye kuma ta yi muni me mana haka ita ai akhirwa wato karshen mulki kenan li'anna ma al-qatl ko da wani lokaci yana zuwa tare da kisa wani ba zai ba zai yadda ya bar mulkin sa ba har sai da an kashe shi ko ka bane yace wal azl haka na kuma ana mutum ya rasa shine a sauke a sauke musu daga matsayin sa shine al azl yace wal mutalabatu bi tabaat yawm al qiyamah sannan kuma Allah zai nemi ka da bincike a ranar tashin kiyama yace wa qala alayhi salatu wassalam haka kuma manzo sallallahu yana cewa in shi'tum an ba'tukum anil imara wa ma hiya idan kuna so zan ba ku labari akan shugabanci da kuma menene ita ita awwaluha malama farkon ta shine zargi wa thaniha nadama na biyun ta shine nadama wa salisuha azabu al qiyama na ukun ta kuma shine azaba ranar tashin kiyama illa man adal sai dai wanda yayi adalci wanda ce walau kana al'amru da ce lamarin ya kasance da ce misali musu yana neman shugabanci ne saboda ne iyaman bil wajib saboda ya sai da wajibi wa hamla lil mas'uliyya sannan kuma ya dauki wannan nauyi fil mawdi'i la yujad man huwa afdal minhu a wurin da babu wanda ya fi shi cancanta mutum yana neman shugabanci ne saboda ya san cewa yana so ya tsaye da wajibin wannan shugabanci sannan kuma ya gan cewa yana so ya dauki wannan nauyi saboda babu wanda ya kai shi cancanta yace ma'a bazil juhud tare da kuma ba da kokari wal da kuma yin tsakanin shi da Allah wal adal da kuma yin adalci kama fa'ala Yusuf alaihi salam kamar da annabi Yusuf ya aikata ita da ce lamarin haka ne idan na an'ama wa akram da za mu ce wanda yayi da wannan to yayi nema ga mutane kuma yayi karamci bi mana ba haramu bane mutum ya zo ya nemi shugabanci idan ya zamanto ya cancanta sannan kuma zai ya tsaye da waji kamar da annabi Yusuf ya annabi yusuf me yake wa sarki a zamanin sa ij'alni ala khaza'in al-ard yace inni hafizun alim ko ba wani yace yace ma shugaba ka sanya ni zama to me kula da taskokin kasa kamar da yace a sanya ce zama to minister of finance kenan misali yace inni hafiz ni me kiyayewa ne dan ya kula da wannan dukiyar Ali ni kuma masani ne na san hakkin Allah akan wannan dukiyar ina fata mu gane saboda haka idan mutum zai yi wannan babu laifi yace walakin amma al'amur fi kafir min al-ahyan ragbatun jamihatun fi zi'ama to amma yace lamarin a mafi yawan lokuta ragba dai wato kwadayi ne kawai sun za fi za'ama a cikin shugabanci wa taqaddum ala kuma mutum yana so ya gabatar da kansa akan wanda ya fi shi cancanta wa gamto ahli al da kuma hana masu haƙƙi haƙoƙin wasu isar bi markazin amr wal kuma mutum yana so ya fifita kansa da matsayin umurni da hani yana so a ce ne mai bada umurni ne mai hanawa saboda kawai son zuciya ne kawai amma mutane ba sa duba hatsarin da ke cikin shugabanci saboda duk sanda mutum ya zama to kawai son shugabanci ne kawai a ransa ba komai ba to wannan alama ne na raunin imani saboda wannan yana ga cikin fiskokin wato son girma da daukaka na biyu daga cikin fuskokin son girma da daukaka ce mahabbatu tasaddurul majali mutum ya zama to yana so a dinga gabatar da shi a majalis yanda aka zauna haka ya zama to a akan haifin ko kuma a masallaci ya zama to ne a bangaren shi ne limamin misali ita wal istighfar bil kalam kuma mutum yana so a dinga fifita shi da magana ya zama to shi zai magana kowa zai shiru wa fardul istima ala al akharin kuma ya wajabta ma mutane sauran gaba da su saurare shi shi ne mai magana ya ce wa an ya kuna al'amuru lahu kuma ya zama lamarin nashi ne shi ne zai fara yadda za a yi ya ce wa sudurul majali wato magabata na wato gaba na majalisi hiyal mahari shi ne mihra wato gaba wato gaban masallaci allati hazara azarana minha rasulullah wanda manzara suna ya mana gargadi daga gareta bi kauli da fadin sa ce ittaqu hadhihi al madabih manzala ce ku kiyayi waɗannan wuraren yanka ya'ani al-maharib wato mihrab gaban masallaci mana manzo Allah ya kwatanta gaban masallaci ko kuma mu ce gaban majalisi da wurin yanka mana duk wanda ya gabatar da kansa kamar ya gabatar da kansa ne a yanka shi saboda me saboda me zaka dauki alaki mutane a kanka ina fatan fanci wannan da za mu yi sallah alal misali malam masu ya yi mana sallah ya zuna ba inda za mu kaddara cewa sallansa ba ta yi ba kaga dukkan mu ba mu da sallah ko ba haka bane amma idan muka zo gama Allah ran tashi jama Allah ya ce mana ya jama ranar goma sha bakwai ga watan ku yi sallan magana kuma ba ku da sallah me za mu ce ba ruwan mu ka rike malam ce mun ban jana ko a cikin wannan matsayi ba karbin matsayi ne. ya kamata mutane su dinga jin tsoron shiga gaba ko kuma mutum a zo majalisi mutum ya ce shi ne zai zauna kan haƙin ko ya ce shi ne zai magana yana gabatar da kansa ne zuwa ga wurin yanka bai sani ba ya kamata mutane su kiyaye wannan daga cikin fuskokin son girma da daukaka malaka mahabbatu an yakuma lahu na mutum zama so yana so mutane su dinga tashi masa Iza dakhala alaihim idan ya shigo wurin su yana shigowa yana so kowa ya tashi a ce akramaka Allah akramaka Allah barka da zuwa wadai kowa ya tashi ya zama to yana son wannan a ransa ina mata mun gane yace li ishba'i hubbi ta'ahu domin ya kosar da son girma fi nafsihi almarida a cikin zuciyarsa da yake fama da rashin lafiya yana fama da cewa zuciyarsa mai irin wannan tunani wa kad qala rasulullah sallam hakika manzon sallam yana ce mana man sarrahu an yumassila lahu ibadullahi qiyaman tabawa baitan minan nar duk wanda yake so bayan Allah su dinga tashi masa a tsaye to ya tanadi gidansa a cikin wuta ina wata magana wannan saboda ka mutum ya dinga so irin wannan girman da daukaka ya zama duk inda ya zo kowa ya tashi saboda shi ya zo in ba tashi ba sai ya yi fice sai ba girmama shi ba wannan kuskure ne asali ba laifi ba ne da zai zo mutane da kansu don girmama shi su tashi su masa marhaba da zuwa su ba shi wurin zama ba shi ya nema a masa haka ba kuma da ba su yi ba ba zai ji wani abaransa ba to wannan babu laifi Yana fata muka ne abin da ke laifi shine zamtan mutum yana son haka kuma yana nema a yi masa haka kun fahimci wannan saboda me mun karanta a tarihi misali lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema a kawo masa Sa'ad bin Mu'adh zai yanke hukunci game da banu ba ai yana zuwa wurin mai manzala yace da mutane yace kumu li sayyidikum yace ku tashi ku ma shugaban ku ba da zuwa kaga kowa ya tashi aka kawo sabon mu'az kaga anan ba sabun mu'az shi ne ma a mutane su tashi ba ina wata magana don haka malam suka ce idan mutane da kansu ne suka yi maka ba kai ka nema ba kuma da ba su yi ba ba za ka ji wani waran ka ba to wannan babu laifi amma mutum zama to yana so in ba a yi ba ya yi fishi to wannan shine matsalar mun gane wannan yace walizalika shi yasa lamma kharaja muawiya ala ibn zubair wa ibn amir shi yasa a lokacin da muawiya ya fito zuwa ga ibn zubair da ibn amir a fadansa a sham ibn zubair da ibn amir sun je wurin sa suka jira shi aka je aka kira muawiya da ya fito shine shugaba da ya fito yace fa kama ibn amir sai ibn amir ya tashi saboda shugaba ya shigo majalisi sai ya tashi wa jalasa ibn zubair shi kuma abdullahi ibn zubair sai zaman sa bai tashi ba wa fi riwaya wata riwaya na wannan labarin yace wa kana arzanahuma kuma ya zama to shine yake da mafin natsuwa a cikin su su biyu Bakanin shi da ibn amr ya fi natsuwa sai ya zama sa bai tashi ba fa kala muawiya ibn amr sai muawiya yace da ibn amr yace ijlis ka zauna fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda naji manzon sallallahu yana cewa man ahabba an yi masar lahu rijal qiyaman falyatabawa makara mai annar duk wanda yake so mutane su dinga tashi masa a tsaye to ya tanadi mazauni sa cikin wuta saboda ka ya san cewa wannan abun zai iya ja shi ga wutan jihar na masu ka zauna ka zauna ban ka tsaya mun ba ina fata mun gane wannan shike wannan shine alaman shugaba mai ilimi wanda ya sa abin da yake ba shugaban da mutane za su tunzura shi zuwa ga wani abu da ba shi daga kuma ya ji dadi ya bi su akan haka yace wa mithl hadha an-naw min an-nas yace irin waɗannan mutane ya tarihi ghadab law kati as-sunnah fa irin wannan mutane zai ji fishi a ransa inda za yi aiki da sunna a fara bashi hannu idan za a yi masa sallama kun wannan ka san a sunna mai manzon da yace idan mutane biyu suka hadu mafi alkhairin shine wa shine wanda ya fara yin sallama kuma ya bada eh musafa so ga da za ka ce kai alaran ne ka san ka har da wannan shugaban kace salamu alaikum ka bashi hannu ba zai ma ka hannu sai kalle ka ba shi kana dan me za ka ba shi hannu <laughs> kai kuma kana ka kai aiki da suna ne to amma shi zai yi jaransa ko da yaro ne mene na mafi alkhairi tsakan mutane da suka haɗu shine wanda ya fara yin sallama kuma ya mika hannu ya musafa wa yake haka suna kata hanci shine wa yake haka na'am babu wani hadisi da yake nuna haka hadisi da malaji hadisi a sawa ne abinda manzali ta ce hadisi shine mai yusallimu sagir alal kabir karami ya fara yin sallama ga babba kuma ka tun da shi zai fara yin sallama shi zai fara ba shi hannu ina fata mun gane tsawon ku yace wa idza dakhala majlisan haka na kuma irin wannan mutumin da ya shiga majalisin mutane fala yarda illa bi an yakuma ahaduhum liyajlisa huwa ba zai yadda ba sai wanda daga cikin mutane ya tashi shi ya zauna a wurin ragma nahi sallallahu alaihi wasallam zalik duk da cewa manzala ya hana yin wannan abu da kawai da fadinsa la yuqimu rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi manzala ya kada wani mutum ya tashi wani mutum daga sa domin shi ya zauna ka shigo kaga mutane a zaune ka ce wani ka tashi ne in zauna wannan kuskure babu laifi daga shigowanka mutane su masa domin kai ma ka samu rika zauna yau da zina amanu idza kila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu lahu lakum yana da kyau da mun ganshi ya shigo a dan masa masa ya samu amma idan ba a samu ba ya zo ya ce kai ka tashi ne zauna wannan ne. ina ba mun gane manzo Allah ya hana wannan kuma ka irin waɗannan abuwa alamomi ne na wato son girma wanda kuma son girma da daukaka alama ne na raunin imani bayan muka makaranta mu tambaya insha Allah wannan shiga abu na goma yace wa minha yana daga cikin alamomin wato raunin imani yace ashuh wal bukhul shine rowa kalmar ashuh wal bukhul wasu malamai suna ganin ma'anar su daya ba bambanci ma'anar shi shine rowa wasu malamai kuma suna kokarin su bambanta tsakanin su ibnu kayyim nayi kokari ya bambanta tsakanin yace ashuh shine mutum ya zama to ya fifita kansa da abu ya zama to yana so shi kada da ya samu wani bai samu ba Mana son kai kenan misali wal bukhul shine kin ciyarwa ina fata mun fahimci wannan to haka idan mutum ya zama to yana so shi kada ne ya samu abu sai a ce wannan rajulun shahih yana da son kai albukun kuma yana da wannan abu an sai ya bada ya ce ba zai bada ba ina fata mun ce zama wannan shine ruwa yace wala qad madaha Allahu al-ansar fi kitabihi hakika Allah ya yabi ansar mutanen Madina a cikin littafin sa fakala sai Allah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Allah yace ansar mutanen Madina yu'thiruna ala anfusihim suna fifita wadansu akan kawunan su mana suna fifita muhajirun sahabai da suka zo daga Makka suna fifita su akan kawunan su walau kana bihim khazafa ko da ko ya kasance su ma suna da tunanin bukata shi yasa a lokacin da manzala ya raba wato ganiman da aka samu a yakin banu nadir wannan aya aya cikin suratul hasr ne aya kuma a suran kuma gaba da yanta tana magana akan kisan banu nadir lokacin da manzala ya samu wannan fai'un ya raba shi ne gaba gida a cikin almuhajirun ɗan kadan da mutum uku ko hudu haka kawai ya bada a cikin ansar kuma su duk da cewa yan banu nadir a cikin madina suke aka ci galaba akan su aka samu ganima kuma manzala ya kwace ya karba gaba kida tunda ba yaki aka yi ba sai manzala ya raba shi gaba daya a cikin muhajirun ansar suna kallo ba su ce komai ba duk da cewa su ma suna bukatar wannan dukiyar amma ba su ji komai a ransu ba sun yadda a ba ƴan wansu da suka zo daga makka saboda me su sun fito ba su fito da komai ba haka nan suka zo lil الذين alladhina من min diyarihim wa ko ukhriju min diyarin an fitar da su daga gidajensu wa amwal da kuma dukiyarsu haka nan suka bar makka ba su bar makka da komai ba saboda haka ansara sun fifita muhajiru akan kawunan su sun bar musu da wannan dukiyar ina fata muka ne sai Allah subhanahu wataala ya yabe su a cikin alqur'ani yace wa bayyana annan muflihin haka kuma Allah ya bayyana cewa masu rabo a ranar tashin kiyama humul ladina wuku shuha anfusihim su ne mutanen da an kiyaye su daga wato rowan zukatansu yake wala shak babu shakka anna ba'ful iman cewa anna ba'ful cewa raunin imani yuladu ash shuhha yana haifar da wannan irin wannan ruwan wato son kai bal qala alayhi sallam bal manzal sallam yana cewa la yajtami'u ash shuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan son kai da imani ba su haduwa a zuciyar bawa har abada ba zai yi kace kana da imani kuma kana da son kai ba zai yi ba amma khuturatu shuh malace amma dangane da wato hatsarin wannan son kai wa asaru ala nafs da kuma tasirin ta akan rai fa kad bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah ya bayyana mana ita a cikin fadin sa iyyakum wa shuh manzo Allah ina muku gargadi da son kai wa inna ma halaka man kana qablakum bi shuh ita hakika an halakar da wadanda suke gabanin ku ne saboda wannan son kai amarahum bil bukhl fa wato shaitan ya umurce su da rowa sai suka yi rowa wa amarahum bil qati'a fa qata'u ya umurce su da su yanke alaka su yanke zumunci kuma suka yanke wa amarahum bil fujur kuma ya umurce su da fajirci fa fajaru sai suka yi fajirci saboda haka sai aka halaka da su yace wa ammal bukhl amma kuma rowa fa inna sahibal iman fa inna sahibal iman ad-da'if la yakadu yukhrij shay'an ma botin raunin imani kusan baya so ya fitar da wani abu sabida Allah walau da'a da'i sadaka ko da ne neman sadaka ya kira ga ya bada sadaka ba zai bada ba wa zaharat wa zaharat ikhwanihi almuslimin ko da ko talaucin yan musulmai ya bayyana ya ga cewa suna cikin bukata duk da haka ba zai bada ba wa halat bihi ko da ko masiba ta same su wani hasara ko masiba ta same su suna da bukata duk da haka yana da shi amma ba zai bada ba yace wala ablaq min kalamin lahi fi hadha shan babu magana da sai da yafi bayani sama da magana Allah subhanahu ta'ala game da wannan sha'ani. qala azza wa jalla Allah subhanahu ta'ala yana cewa ha antum haula Allah yace to ga kunan wadanda su da'auna tunfiqu fi sabilillah wadanda ana kiran ku domin ku ciyar ta hanyar Allah subhanahu ta'ala Allah yace faminkum man yabkhal daga cikin ku akwai wadanda suke rowa waman yabkhul waman yabkhal fa inna ma yabkhalu duk wanda yayi rowa to yayi wa kansa ne wallahu ghani Allah shine mawadaci wa antumul fuqara ku ne masu bukata wa in tatawallaw idan kuka juya baya yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canja ku da wadansu mutane daban thumma la yakunu amsalakum wadannan mutane da za a zo da su sabo ba za su kasance irin ku ba ina wata mun gane wannan saboda haka idan aka ce mutum ya bada sadaka ana taimakon sa ne kada ya ji kamar yana taimakon Allah Allah shine algani mu ne masu bukata zuwa ga Allah Allah baya bukatan komai daga wurin mu saboda haka idan mutum ya hana to wannan rowan alama ne na raunin imani abu na goma sha da mala ce wa mina daga cikin alamomin raunin imani yace an yaqulu al-insan ma la yaf'al shine mutum ya fadi abin baya aikatawa a samu maganansa na sabawa aikinsa Allah ta'ala, Allah الله tala na cewa ya yi ayyuhallazina amanu lima mara ta la Allah ce ya kuna kuka imani me yasa kuke fadin abin da ba ku aikatawa kabura mafutan yan dallahi an ta taqulu mara ta taf'alun abun kyama ne babba a wurin Allah ku fadi abin da ba ku aikatawa Malaki wala shak babu shakka anna haza nau'un minan nifas. babu shakka cewa wannan wani nau'i ne na manafinci wa man khalafa qawluhu amalahu duk wanda maganansa yana sabawa aikinsa tsara mazmuman inda Allah wannan zai zamanto abun zargi a wurin Allah makruhan inda al zai zamanto abun kyama a wurin mutane wa ahlun na mutanen wuta sayaktashifuna hakikatan alladhi kana ya'muru bil ma'ruf fi dunya wa la ya'ti mutanen wuta ranar tashin kiyama za su gane hakikanin lamarin mutumin da ya zama to yana ba da umarnin da aikin alkhairi amma kuma a duniya amma shi ba ya baya aikatawa wa hahu anil munkar wa yati yana hana so abunki amma kuma shi yana aikatawa akwai mutane haka yana hana mutane abunki amma shi yana aikatawa yana ba mutane umarni su yi aikin alkhairi amma kuma shi ya yi to a ranar tashin kiyama irin wannan zai shiga cikin wuta a lokaci kuma sai asirinsa ya tono a cikin wuta akwai hadisai da dama da suka yi magana kan wannan daga ciki akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yace a ranar tashi kiyama za a zo da mutum sai a jefa shi a cikin wuta idan aka jefa shi a cikin wuta yace kayan cikinsa hanjinsa da sauransu za su fita shi kan shi sai ya dinga kewaye yana kallon wannan abu da ya fita daga cikinsa a cikin wuta sai mutanen wuta su zo su kewaye shi su ce ah wani ba kai ne kake ba mu muni da mu aiki alheri ba duniya kana hana mu mu wani aiki ba sai ya ce na kasance ina ce ku yi amma ni ma bana yi na kasance ina ce maku ka ku yi amma ni ina yi to ka sai mutane su gane hakikan lamarin ta cikin wuta haka na wani hadisi manzo Allah ce a daren da ya tafi Isra'il Miraj yace an nuna mu wadansu mutane mala'iku suna buga bakin su da guduma a cikin wuta ya ce sana tambaye malaka ce yace su wane ne waɗannan malaka ce yace haula ba waɗannan sune masu kutubobi limami masu haukan minbari suna ce mutane su yi amma su ba sa yi suna hana mutane su yi amma kuma su suna yi saboda haka wannan lamarin kaji a ce ana rikici akan limancin masallaci ko ana rikici akan wato mutane ba san hasari wannan abun ba ina wata magana inda mutum ya san irin hasan da ke cikin wannan abun to ba za ka so ma a ce ka zo ka yi limanci ba ko ka zo ka zama so shugaba ba to ka irin waɗannan abubuwa mutum ya zama to maganarsa yana saba aikinsa alama ne na raunin imani malice wa mina daga ciki asuru wal wato mutum ya zama to yana jin daji da farin ciki bima yusibu ikhwan bima yusibu ikhwanahu al muslimin yana jin daji da farin ciki da abin da ya samu ‘yan wansa musulmi min fashal na rashin nasara. Duk sanda ‘yan wansa musulmi fa ba su samu nasara a wani abu ba, sai ya ji daɗi cewa ba su samu nasara ba. Au kasara, ko kuma wani abu na kasara ya same su, sai ya ji daɗi a ransa. Au musiba, ko ta musiba ya same su. Au zawali ni'ima, ko kuma wata ni'ima nasu ya gushe, sai ya ji daɗi a ransa. Me suna irin wannan abu? Wannan shine hasada. ko ba ka wani yace fa yash'uru bisurur sai mutum ya dinga jin dadi a ransa li'anna ni'mata qad zalat da ni'man su ta gushi ta kare wa li'anna shay alladhi kana yatamayyazu alayhi ghayruhu bihi qad zala anhu kuma ya dinga jin dadi saboda abinda dan wansa ya samu fifiko da shi a kansa ya gushe ba shi da shi kuma mun zaman da ya sai sai sai dinga jin dadi to idan mutum zama yana da irin wannan tunanin to alama ne na raunin imani a ranka abu na goma sha uku ai zaga? a a ta mu yana. na saboda yana da yawa ba mu karanta wannan yana na har zuwa har kusan da yan beji. to shi na mu tsaya insha Allah abu da mu karanta da alifam da ranka idan kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana wannan kalamun bi hamdi ka shirar ilaha illa anta astaghfirullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan akwai masu tambaya mutum na sai mu amsa gurgurda abin da ya sawaka kafin mai sallah aiwa malam me tambaya ka da nan. osha eh ka tashi saboda wani to idan misali irin wannan kamata mutum ya yi tsakatsantsan ya ce baya so ina fatan mgwane ka zo wuri ya cika ko da an ce za a zo a tashi wani don ka zauna ka ce ba ka so ina fata mgwane don ka fitar da kanka daga irin wannan magana da manzara salam ya yi ina fatan mgwane amma idan misali mutane ne suka nace saboda matsayinka ana gani samunka a wurin zai kara kayatar da wannan taron da sauransu kuma wanda za a tashe shi ya yadda ya zan girman ka ya ce ya baka kujera ka zauna to babu lifi babu lifi ayar wannan na wannan alada ne na na na na na na kafirai asali ba ba ba ba bai kamata malami ya nemi ɗalibai su dinga saya masa ba ina ba ta mu gane lokacin da muka yi karatu a Saudiya malami yana shigo in ya shigo salamu alaikum sai wa alaikum salam kuma ya fara karatu ba wanda yake tashi maka sai Allah wa ta'ala ina ba ta magani saboda haka ba wani abu ne kai idan kana malamin musulmi ka san cewa wannan abu manzo Allah ya hana ku sai daga neman mutane su sa masa in ka shigo class ko da talibai su tashi ka ce musu su zauna ba ka so makarantar ba za su kore ka ba saboda ka ce ba ka so dalibai su sa maka ina ta magani mu musulmi ya kamata mu dinga nuna ga karantarwa addini mu nuna ma mutane cewa addini mu bai yarda da irin wannan abun ba ina mata muka addini mu baya da ɗalibi saboda yana ɗalibi na wani yana daga hannu na Eh, wannan manzara salam ya, ya, ya, ya, fara cewa idan mutum yana zaune a majalisi sai ya tashi da wani, wani uzuri idan ya dawo shi ya fi cancanta da wannan wurin. ina fata ba saboda shine dama a zauna wurin saboda ka ayi wannan hali in ka zo ka ce ma wanda ya zauna wurin ka tashi saboda nan ne wuri na wannan babu ne mun zala ce kai ne ka fi cinta da wurin alisna a wani kifa <laughs> <laughs> Okay. da aja sai ya fauda mara wani kisa da me ya faru da manzala salam ya tashi ya je tarbina na fatima ina fata mun gane wannan yana sai kafa hujja da shi ne akan menene ai mun yi bayani yanzu nan manzala salam a yi wannan hali ai shi ne babanta saboda ko da ya tashi ya je ya yi mata maraba da zuwa ai saboda nuna kauna ne gare ta shi yasa yayi ba na na fatima bace ta nema a yi mata mu magana da muke yi idan mutane da kansu suka gan girman mutum suka tashi ai na kawo misalin sa bin mu'adh wanda shine asalin misali da ya bayyana cewa za a iya tashi maka ya zama kuma baka da laifi tunda ba kai ka nema ba amma mutum ya zama to shi ke nema a tashi to wannan magana cewa manzala ya taso ma na ba. ta zai zama ta hujja kan wannan lamarin tunda ba ita bace ta zo zai manzala ka tashi wala na Ai ina wajen mu gane ba zai zama to dalili akan haka ba na farko

wannan shine matsalan shine matsalan in ba ka malam ya kyauta da ya zamansa, ina yana ma magana amma kuma shi kuma gwamna ma da ya ba amma kuma yan wansa su ne suke magana saboda jahilci da wani kuma nan ya bai mala bai ba Now. na bai da naka lokaci malam ba taɓa karanta wannan riwayan da ya zo da wannan karin da kike yi ba gaskiya yawanci malamai suna kafa hujja da wannan kisan sabon ma'az kan cewa ya halarta mutane su tashi ma mutum in dai ba shi ya nema ba ba taɓa gani wannan riwaya da ya zo da wannan karin da kake kawo ba gaskiya riwayan galibi wanda na sani Allah wa alam sun kumu ila sayyidikum kawai ku tashi kuma mutane daga baki da mutane banu kura daga baki da suka tashi amma ba zai ce kabila gaba da sun tashi wajen su da za su wuce mutum da daga rakumisa ba wannan ba zai yi haka ba ana ya zaga ana ya zaga shi mana saboda an ce wannan kujer na wani ne to bai kamata zai zauna wurin ba tunda mai shi kuma ya zo sai a bashi kayan wannan ya halatta a iri wani hali alaikum salam na'am Idan mutum idan mutum ya zama to yana so wani wuri misali sahun gaba wani wuri a saurin gaba a masallaci ya zama to kuma kullu yana kokarin zuwa da sauri ya riga mutane zuwa ya zo na aure babu laifi ana fata muka da bad ya halatta mutane su su mana ne law alimu ma fi fasl awal lattabaku ina al istifaq ba hausa ba kun san ba mana sun yi rage-rage dan su famu ina ba mana su yi competition da juna har su samu ina ina fata mun gane saboda haka tun da shi wannan ya samu wurin da yake so kuma yana kokarin zuwa da wuri ya zo ya zo na wurin babu laifi inda za a samu matsala da lamarinsa shine ya zamanto bai zo da wuri ba wani ya riga ya zo na a wurin ya zo ya ce ai dama ni ne nake zauna na sola ka tashi ne in zauna to ana za mu sai ai kuskure ina ba ta magana amma da inda zai dinga yin kokari yana zuwa da wuri kuma ya zo na wurin babu laifi

shine me shine wato hubbu zawal ni'matil ghaib an ni'ma inda al-ghaib mutum zama to yana so wato ni'man da ke hannun mutane ya gushe ina fata mun gane ba su da shi shamata kuma shine ya zama to wato mutum ya zama to ya kasa wato ya samu fashal cin nasara a wurin a abu wato kuma mutane su ji daɗi su samu abun fada ina fata mun gane saboda haka kusan ma'anansu suna kusa sai dai shi ne shamata shi mai hasada abun zai iya saya kawai a ransa ya ji daɗi neman ta gushe ko da ko bai fada ba mai shamata kuma zai je ita fada cewa ai gashi na wannan ya rasa abunsa ina fata mun gane shi yasa manzala kai yake cewa mu dinga nemi eh, sari daga shamatatul ada ana ya zama to wato abokan adawanka su samu abun fada a kanka ka samu rashin nasara kuma suna samu abin da za su dinga fada kagan dama suna so ka samu rashin nasara sannan kuma sun zo sun kara da fadin cewa ka rasa ne ina fata muka saboda ma'anan su suna kusa sai kawai mai hasada ya aranta yake mai shamata kuma ya kara akan haka yana fada cewa wani ya rasa wallahu alam Thank you. cewa idan babba ya zo a tashi ba suna ba ne ba suna ba ne amma mutane suna yi don su girmama a shi wanda ya shiga to shi sa kaga kamar da makaranta mu'awiya yanzu nan da ya san cewa idan ana ma mutum haka wannan ko da baya so yau da gobe yau da gobe ana masa sai ya zo kuma yana so a ransa ran da bai ba yi ba sai ya ji wani abu a ransa ina ba za mu gane to shi sa malami idan ya san cewa wannan abun zai iya jawo shi zuwa ga ya fada a cikin wannan abin da manzo Allah ya hana idan ya ga ana yi sai ya dinga kokari yana hana mutane dinga kokari yana hana mutane wallahi na saba karatu wurin wani malami a Saudiya yanda ɗaliban ilimi suke yi haka ya gan cewa idan an malami ya gama karatu an tashi sai gan ɗalibai sun bi shi a baya a dinga bin shi a baya wannan yana da tambaya ba zai yi a majalisi ba wai kawai sai yana so ya kebe da malami sai a bi malami da yawa har zuwa wurin da zai shiga mota wannan malami duk sanda zai tashi daga karatunsa sai ce arzu an la yatba'ni ahadun haka yake jawa duk sanda da zaka wannan shine wannan jumla shine kullu jumla da zai kare karatu da shi yace ina ina roko kada wani ya bi ni ina tashi daga wannan majalisa saboda me tun ana masa a hankali hankali sai kuma abun ya zo kuma ya shiga ransa yana so saboda haka idan malami ya ga ana masa haka ya duka kokari yana hanawa amma dai inda ba shi ne ma a yi ba to ba za mu ce yayi da ba saboda ainihin ba ana wuce da gawa eh tabbas wannan ya halatta manzara sallam ya ce idan an wuce da gawa a tashi manzara shi da kanshi yana tashi tawawo gawan na musulmi ne ko na kafiri ne a kusan da aka taba wuce da gawan kafiri manzala kuma ya tashi sai aka ce mashi wannan gawan fa na kafiri ne ta barai bane ai ran mutum ne ina fata maka duk da haka saboda ka babu laifi dan an tashi saboda gawa ya wuce wa alaikum wankan janaiza bangare mana mahaukaci ya ya mutu ewa a masa wankan janaza eh inda musulmi ne inda musulmi ne za masa wanka ba wani wani ina fata mun gane inda mun san cewa musulmi ne misali a farkon rayuwarsa musulmi ne kafin hauka ya zo masa so baka mun san cewa musulmi ne sannan ya zo ya rasa hankalinsa duk ranar da ya zo ya mutu sai mu masa wanka ina mata wanka ai masa wanka ai masa alkafa ne abin da shi a musulmi ina musulmi ne ba Whatever he raises his hand to supplicate, Surah ma yasbiduhuma, that horridly, alright, he will drop his hand. Okay, وَيَمْدِي and he leave. He's sitting down, he's supplicating, but he cannot supplicate for long. As soon as he raises his hand for a short while, he drops his hand and he leaves. You get this? Yamdi, yamdi, I yamshi. He, he goes away. Namdi, I, let us go. All the same. That one is just harf mudari of Jama'ah. You can go? Allah is our mudari. Salaam alaikum.